Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alfa Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage. Litinin. Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala wanda a yau ma tara ga watan Agusta na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan kiraye-kirayen mazajen aure da mata ke yi a kafofin sada zumunta. jama'a masu sauraron mu muna tafe da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Madalla, sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa wato Binta Ibrahim da ma bakin da ta gayyato mana waɗanda za su gabatar mana da kansu. Me sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe. A wannan zaure a tare da ni ina tare ne da mata matasa da za mu tattauna al'amarin da ya shafi zamantakewa soyayya da kuma zaman aure. Muna tare da Malama Fatima Muhammad Ishaku da Malama Madiha Zaruk asiya aliyu da kuma malama zulaika abdulrazak wanda za mu tattauna al'amarin da ya shafi mata kai tsaye an daɗe ana samun ƙorafe-ƙorafe ta inda mata musamman a arewacin najeriya wanda aka san su da kunya da kuma kara musamman 'ya'ya mata akan maganan da ya shafi auratayya sai kasance a halin yanzu zaka ga mace wacce ta cika mace da ilimi da komai ta shigo cikin kafa ta eh, sada zumunta eh, da akalla facebook ne ko su twitter ne ko su tiktok a hada ma instagram ko eh, suna a suna tallata kansu wai suna neman mijin aure a taya muka gangaro har muka kai ga wannan mataki muka kai ga wannan matsayin na inda mace ta ajiye wannan sarautar tata da darajar tata da martabarta ta zo da kanta take neman aure aka san yadda aka sani a da cewa namijin shi zai nema har ma sai an dan hada mishi da dan jan aji in ji bakin naku a makaranta duk da yake ana ci gaba da tafka muhawara tsakanin mazan da matan na ganin waye yafi wani yawa inda mazan suke tabbatar da cewa su fa su ne suka karanci yanzu su ne gwalagwalai su ne abin nema suke kuma ƙara sa wa mata tunanin cewa su ne suka yawa a faɗin duniyan nan shi me yasa abin ya yawa ne musamman a bangaren mu na mata rashin sanin kai ne da kuma ko kuma da gasken ne saboda an yi yawan dole sai mace ta ita ma ta tallata kamar yadda kuke cewa wai kuna kasuwa Eh, yanzu kun shiga kasuwan har ya kai ga yanzu ba wai a rediyo ne ba a tv a ma'ana a zan mace mace na ta bidiyo a ga fuskarka mm. da kyanka da iliminka da komai amma tana bukata wanda Allah ya ce ka kiyaye wannan ka ko kowane irin addini ko a kabila ka fito ya kamata a ce kana da wannan daraja da martaba duk da yake ba wai muna zagi ko kuma muna rusa wannan martaban da matan suke shi ba mm. shin me ya kawo muka kai muka kawo wannan gacin muka kawo wannan matakin na mata suna neman maza da gaske ne mazan ne suka yi karanci ko kuma kuka yawa saboda haka sai an yi damban neman abokan zaman aure a da yanda abin yake dai a ganina. Hmm. mazan sun yi karanci a ta bakinsu ba gardama a kai amma bai kuma kai ga matan su tallace kansu ba don in mace ta aje kanta a yanda ya kamata ta adana kanta ta makanta eh, ɗabi'a mai kyau duk yanda namijin ya yi karanci sai ya san yanda zai yi ya je nema kuma ta bangaren mata zan iya ce irin abubuwan da muke kallo ne yanzu abubuwan da muke kallo muna kallon ɗabi'an da ba namu ba wato al'adun da ba namu irin na turawa dinnan da muke dan ara muke dan yi kuma mu tunani irin zai je daidai su mata ma in sun fita sun nemi maza ba matsala ba ne saboda ya yi daidai da al'adar su ce mm. to mu kuma namu yanzu um, ta yanda muka faɗa da fari kika faɗa da fari har ya kai ga aje social media ɗin eh, kafofin sada zumunta kafofin mm. sada zumuntan nan mm. ake bayyana kai ake tallace kanmu magana dai daya dai mun ari al'adan jida ba namu bane magana al'ada ce aka ara madiha ko kuwa a dai da gasken dai kun yi yawan ne shi sa dai kuke neman kai da kanku to mai sauraro assalamu alaikum um, wannan magana magana ce mai faɗi wanda yanzu a zamanin da muke ciki wanda ake kira 21st century ko mm. ya zo da wani abu karni na 21 yawa mm. zamani ne ya zo da wani abu wanda da tun farkon zamani ana yin shi kaɗan kaɗan amma saboda mu hausa muna da wani abu da muke kira kara wai sai mutum ya yi abu sai a ce a bar a mai kara a rufa mai asiri ai shiru da abin ai zai mutu in ana maka wannan Kara sai kai kuma ka fara tunanin cewa ai ba wani abu ne saboda ko na yi ina da wanda zai mun rufa rufa to tun ana rufe abin wato tun mace ɗaya ta yi eh, ta ga ta sha na biyu ma ta yi ta sha mm. tun ana yin abu a boye a sai Allah ya zo mana da zamani kuma na wannan kafofi na yada zumunta mm. irin su Facebook su Twitter su Instagram su Snapchat su TikTok suna nan dai yanzu ma an yi wani sabo shi ku ku eh, tabbas eh, eh, an yi wani sabo to sai mata suke ganin a'a to me zai sa ma da audio muke yi me yasa ma kawai ba za mu fito da gasken ai mun yawa mm. in kai magana ma sai a ce ai qur'ani ma ya ba da hudda cewa eh ai matan sun yawa saboda haka dole sai mun yi haka za mu yi aure kuma wannan ba haka bane an karya farashin mata dai ko malama zulaika <laughs> ni a gani na um, rashin sanin kai ne a matsayin mace mm. tana ya mace idan har tana neman mijin aure ba sai ta tallata kanta ba ta hanyar rawa wake-wake da kuma dai yin bidiyo tana Au har kuke yi? <laughs> <laughs> Ana yi ana ana rawa ana juya jiki ana yawwa ya kai to a gani na idan mace ta kama kanta ta tsare mutuncinta na ya mace mijin ma zai zo har inda take zai nema duk inda take ya ga ya samu ya aure ta ni kuma a nawa ra'ayin rashin aji ya zan sa shi rashin kunya ne yayyawa a oh. tsakanin mu mata eh. matasa in kana da kunya akwai abubuwan da ko kayi ba za ka bayyana duniya ya gani ba akwai kalan hotunan da in ka ɗauka maybe babu lullubi ba mayafi duk da cewa kai ke budurwa ce bai kamata a ce duniya kin saka kaya in suran jikinki ya fito bai kamata a ce ki ɗaura shi a kan kafafen yaɗa zumunta ba yanan gizo mutane ma har su gani akwai matan da yanzu haka ko akwai pages ma ya zan ce kamar shafuka wanda ake zuwa za ki ga um, ana haɗa maza da mata aure. Eh. Sai ki tura hotonki a page ɗin eh. a sashen in kika tura hotonki sai a tura ma mutane. ko kuma ki faɗi a ke ga yanayin tsayin ki ga hmm, shekarun ki ga yadda kike eh yawa hmm. ya dan kwana biyu hmm. to amma yanzu ne ake tasowa da su sosai sosai sai ki faɗa ga ki faɗi kuma kalan namijin da kike so in aka je aka yi posting a wannan shafin wanda yake so ko wanda ya ji ra'ayin a wannan eh ya kamata to sai ya je ya magana sai a tura mishi hotonki in kin mishi sai ya ce eh kin mishi sai a hada ku ku je ku soyayya akwai auren raku da yawa ba a ce ba an yi su auren an yi su an daura auren amma ana akan dan tambaye nauyin aljihu a wurin ana tambaya eh, ana tambaya ai komai naka zaka je ka faɗa ka lissafa babu sirri a wannan al'amarin a wannan mako za ga akwai na talakawa akwai kuma na wanda suke wanda suke 'ya'yan masu kuɗi ne da wanda ba sa ma zama a ƙasan Mm. kin gane akwai shafi kala-kala iya dai iya ka iya mm, shagalinka ai har kudi ake biya saboda ka samu kai accessing kamar ka samu ka shiga wannan shafin sai ka biya wasu kiga ashirin da biyar wasu talatin iya dai matsayinka haka haka ake biya to anan ne sai a har hada ake hadawa har an kai wannan matakin kuma kuma a daidai yanzu wannan gaba tiktok da aka zo da shi za ki ga mata yanzu sai a ɗauki waka yawanci waƙoƙi ake yanka a tiktok ki ga mace tana bidiyo tana rawa wani zubin ki ga mata sha biyar ma wannan in ta yi juyin ta yi rawanta ta yi gaba wata mata shigo haka ake yi duk dan ka tallata kanka in kuka irin wannan abin sai a zo a ɗaura a sosha a wuri mm. in aka postin a wani shafi sai ki ga wasu mazan sai su zo su ce ya da Allah wance fa mm. ta kaza din nan ta yi ina son haka ake yi sosai sosai an ce in abu ta tabarawa abu ta mabisa inda ba sa ke kaman ke na ga kaman ke kina nuna kaman abun nan ba a tsari bane ya inda mazan nan ba sa son hakan ko za a ci gaba ba su suke nuna su suke abun su suke hura ma abun wuta ai in ba sa da kamar yanzu zan zo in yi a caccake ni a zazzage ni mm. Mm. kin ga ba zan ƙara yi ba haka kuma da kila na baya na baya ma za su ji tsoro to ai kuma amma dai yanzu ma mm. ya ma fita daga yan matan kawai zawara ma an ce akwai nasu shafin inda za su iya bazawa eh, um, bari dawo da mu ba bisa al'ada a arewacin Najeriya musamman a ɗan bangaren da ya shafi misali a arewa na sosai sun kama a ce wuraren sakwata da sauransu suna da al'ada da ake samun mace wanda take zama kamar dalaliyar hada aure Eh. kamar yadda kuke magana na shafi da ake da shi eh. yawa eh, inda mace za ta dauko an ba ta hotunan yan mata mm. wa inda suke neman a musu aure eh, eh. inda za a samu mijin shi zai zo idan an ganin mishi za a haɗa matan da mijin su ga junan in sun yi mm. za ki ga aure ya kullu mm. wannan abu ne wanda ina ganin al'adar su ta yarda da shi eh. tunda yawanci ki ga haɗa auraraki suke yi mm. to ya kai ga an manta an bar wannan shafin yanzu macen sai ta kai tsaleliyar mace za a iya ɗauko mishi hotuna wurin goma Shin mazan da muke da su ga sanan samari aura ba mm. suna nan a zaune kun ce to sai an muku lehe akwati goma mm. sai an muku gida sai an muku mai dakuna nawa mm. kuma shi mai da shi dan sana'an nan kun san yadda yake gagari ya wani anya ba ku kuke kara ta'azzara mazan su ma suna jan jiki suna cewa mazan sun haƙura saboda kuɗin aure. saboda shi ma namijin ai abinda aka ce shi ya yi ya ba da ɗaki ya gyara ɗakin shi a kawo mishi matan shi ita tsura haka ne fa ita kaɗe to al'ada na arewa ba haka ake ba al'ada na arewa yanzu ya ɓaci eh. ya koma ga sai ya kawo ɗaki kawai ɗan ɗakuna uku da ɗan ya ɗan yi maka fenti ya maka fenti shi kenan mm. ya ce kai ne kujera kai kai hatta gara abin da za a akwai wanda zai ce zai ce in ba gara fa shi kar a kawo mishi mata akwai wanda aka kawo mishi mata dan ba gara tana zuwa a ranar washe gare ta. Mun aka kawo ki gida ba shi ɗaya ya mata saboda mun aka kawo ki gida ba gara zama gori a dangin miji ya zama abun gori ana sa al'ada ne ana aji addini ana aji addini babban matsalar mu kenan ba da daban ana kika yi maganar nan mm. a dawo maganar al'ada da addini da al'ada Hausa da addinin musulunci suna tafiya sun dade suna gogayya mm. To kin ga wannan wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo wannan matsala ta neman aure. Kunya al'ada ce kuma addini ne ɗaya daga cikin dalilin da ya sa addinin musulunci ya karɓi kenan a ƙasar hausa amma yanzu saboda wannan abin da ake kira globalization mm. ya kawo rashin mai da duk duniya a tafin hannu ko ina ne kowace al'ada ma duka ɗaya ce to ta cire wannan abin da ake kira kunya daga cikin mu hausawa hausa mm, fulani ko mm. kuma in ce arewa gabaki daya za ki ga mace za ta ce oke ai ni ma yanzu zan iya wa kaina komai mm. ina da aiki ina da sana'a na kai shekarun da na kai hankali ina da mazinin da zan zaba wa kaina abin da nake so saboda haka wannan ta yi karatu eh ta yi karatu tana da sana'a tana da aiki tana kama kuɗin da shi kanshi wanda ta aura din mare kama So su kuma mazan suna ɗaukan wannan a matsayin advantage. Ya zan ce advantage a... Wannan dama. Dama. yawwa sai ce to ai kuna da yawa in ke miliyan goma ke kama wannan miliyan ashirin take kama in wannan miliyan ashirin take kama wannan miliyan sittin take kama to kin gani sun gwada kanku kenan mm. Mm. sun hada ku gasa to kowace tana so ta nuna cewa ai ni na isa na bi so kamar yanzu nan matan kenan su suke ma'auran kansu kenan kwarai matan mazanyan su ne suke kwance abin su eh, sosai dole su yi yanga kenan yanzu ba mace ke yanga ba za a ce gidan malam wane ko gidan alhaji ne. a ah, mm. yanzu gidan hajiya wanci ce ko malama wanci. to nauyin ya hau kanka eh, yana kwance za ta fita ta je ta nemo ta zo ta dafa ta bashi ya ci ta ba yayan shi ta yi wa dangin shi hmm. mu faje mu dawo ko duka maganan alkunyan nan da aka ajiye a gefe shi ne matsala ne matsalan da ke ɗabbaka wannan matsalan ya za a ce mata na sun yadda cewa mata mu ne matsalan kanmu duk ki je ki dawo matan nan dai mu muke janyo wa kanmu matsala ke ne ke kina matsayin ki mace miji yana zaune ke kin riga kina da tunani na cewa ai miji maza sun yi yawa a gari sun yi karanci a gari to don haka ma ni na gode wa Allah ma da ya sa ma na samu wanda ma har yake so ya aure ni ga wanda haka da makaranta ni yanzu aure na shekara misali ta hanyar duk wani abu duk wani abubuwa da wani salo da zaki da kisa da kisisina na mata da zaki bi ki ja ra'ayin mijin nan zaki yi shi saboda kina ganin cewa ai in kika rabu da shi ba za ki iya samun wani ba hmm. saboda ko shekarun ki sun ja ko kwakin kin yi makaranta yawwa kin yi makaranta kin kai shekarun ki sun ja kin gama makaranta kamar idan baki auren nan yawwa kin yi ma Allah laifi yawwa yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe Yanzu kuma za mu koma wajen su binta domin jin ci gaban tattaunawar. san idan ba za mu manta ba a shekarun baya ma har wani waka aka yi na maganar soyayya Facebook inda ake ta samun mata ta Facebook suke haduwa eh. kuma ta Facebook za a yi auren. Eh. Ma'ana sai dai kawai a zo daurin aure amma an gama komai ma an yarda da shi. Wani auren ya dan kwana biyu wani auren ma ba a je ko ina ba an soke shi saboda an akwai auren raki da yawa wa'yansu kun san su. an yi wayansu kuma kila ba su je ko ina ba mm. amma abin shine za mu duba daga bangaren ita macen wanda aka sani da kunya da martaba Mm. inda take fitowa waje ta tallata kanta shin mace ita abin tallace. aure kuma abu ne na misali sai kayi dole da har yake kai ga mace sai ta shiga wannan yanayin fahimta kenan mm. idan baka yi aure ba to mm. ba shine karshen rayuwanka ba haka a matsayin ki na ƴa mace akwai abubuwan da yawa da zaki iya yi da zaki ba da gudunmawanki um, wajen ganin ci gaba a samu ci gaba a al'umma kuma Allah zai yarda da ke ko baki auren ba to amma kuma mutane suna gani idan mace ba ta yi aure ba ta mm. rasa martabanta da mutuncinta mutane ma yau kamar wani laifi ne ma za ki ga mace da bata da aure mm. bi ta daɗe ta kai wasu shekaru mm. da um, bata da aure to in tana tafiya ma a tsarge take dan take kamar wani yana a ah, wannan fa gashi rayuwa ta sa a gaba a'a wannan duk fa wanda ya zo kula shi take yi bata yi aure ba ta yi shine fa yake jefa mata da yawa cikin shiga wannan matakin ta matsu to kuma mm. sai kowaye ya zo za ta iya mata da yawa sun matsu za ki ga wata tana um, faɗa a shafukan sada zumunta oh. a'a ai idan mm, namiji in um, mace namiji ba na mace ɗaya bane haka suke cewa amma a Najeriya ne kawai namiji ba na mace ɗaya ba ko ai ban ki sani ba ma sai da ce sai da ce a'a fashi a nan ne mm. Malamai Binta da kika yi magana cewa a Najeriya ne ko ba a Najeriya ba wannan matsalar matsala ce ta duniya ga baki daya shi mm. sa kika duba tsarin aure a al'ummomi daban a al'adu daban mm. za ki ga akwai al'umman ma da ta yarda mutum ya auri mace sama da goma sha ɗaya. A Afirka, a ƙasashe irin na Asia. Mm. Akwai wanda zaki ga kuma al'umma suke da cewa. Matar ta auren miji fiye da daya eh, Ko kuma kai namiji za ka iya yin aure saboda a al'adarsu da addinansu mace ɗaya za ka aure amma kuma kana da hurumin ka ajiye wata mata wadda sukan kira ta ko a matsayin mistress hmm, ko kuma kwankiban hmm. a wai ai sai ce wannan abu ne wanda ya zo da eh, zamani wannan kwarkwara ce an yadda da ita tana iya haihuwa a gani eh, manyan yan kasuwa da masu kuɗi hmm. musamman a ƙasashe na turawa wanda muke kwakwayan al'adarsu a yau za ki ga an yadda da suna da kalmomi irin su concubine mm. da mistress mm. wadda da matanka da dankinka da kowa ya san da zaman ka eh. amma kuma wannan aure ne shine babu tsakanto shi ga eh. wannan al'ada ce wadda ko ina a duniya ai ba wai Najeriya ba ce kaɗai muke fuskanta wannan matsala. Wadda yanzu mun zo wani zamani ne wanda cewa al'umma kamar yadda malama Zulaika ta faɗi suna nuna maki cewa ke in ma biki aure ba ke ta ce a cikin al'umma. Haka ne kamar idan kin yi ibada ba za ka karɓa ba ke. Haka. Hmm. saboda ni na ji mutumin da yake rantsewa yake mayawa cewa in ka ajiye 'ya'ya mata uku a gidanka wanda sun balaga kake ba su abinci ma kana ciyar da su haram da su ma haram suke ci to ya rantse kuma ya maya kuma malami ne na to irin wannan ko dole sai an shiga wani mataki na matsuwa da kika kira malaman addini hmm. malaman addini su suke kara assasa cewa maza ya kamata a ce ai su kara aure musamman mazaje ma masu of course addini ya tanadar cewa ka auri ku auri in zaka iya adalci ka auri mata eh. sama da ɗaya hmm. ka ƙara zaki ji malami ne zai fito yana cewa ai mata yanzu an yi yawa mata a gari sai ka ga mutum yana da 'yan mata ɗari amma a ciki ba wacce ya aura mazan nan ku fito ku ƙara aure menene wa samarin da ce su aura ba samarin bai ce su aura ba sai dai ki ji ni akwai malamai wanda zaka iya ba zai ce samarin su aure ko ba tare da kan yin adalci ba me yasa aka fi mai da hankali ne akan hmm. masu auren masu auren masu aure samari bari a dawo kan samari yawanci samarin da muke da su wannan zamani hmm. ba wai na cewa duka ba hmm. sun daura kansu wata irin mummunar rayuwa ta mutuwar zuciya To. Eh suna zaune sai dai komi a musu. Kice shugaba Buhari dai yayi daidai kenan da ya ce dama. To ni dai ba <laughs> eh, Ya ce samarin Najeriya. Allah. Kuna da son jiki. Kina da ƴa. Mm. Za ki ɗauki ƴarki ki ba mutumin da bai da aikin yi ko bai da sana'a yi wanda bai san gaban shi ba bai san bayan shi ba. Ba za ma ta fara. Kwarai kuwa. Mm. Kuma wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da yake shafan matsalar tsaro ma. saboda kowa yana so ya ci da yawa amma kuma ba zai ci da shi a ba shi yasa a daidai ana so a taba kowanne saboda haka me me dangantakan shi wannan maganan da shi rashin aure eh. to bari baki misali yanzu zaki iya fita daga nan wurin zaki tafi sabon gari zaki yi haduwa da mahaukata wurin biyar ko shida a cikin mahaukatan nan da zaki hada su ko a ce kin hadu da shida hudu maza ne kuma matasa ne haka ne ba so kin gare sun kai shekarun auren sun isa auren me ya kawo dalilin shaye shaye shiga kenan shaye shaye oh. mazan sun lalace to to a musamman amma sun lalace dai ba aikin yi ko kuma shaye-shaye ya yi musu illa. Kuma dandali sai dai a sha. Sai su dinga abubuwan da ake sha. To yanzu kenan kina nufin da wayanda suka tsirin har suka yi auren fari. Eh. Su yanzu suka rage wa mata. Eh mata yau ya sa ya aka rinjaya da su kuma din gashi kila ku din matan kuma na cikin gida ba kwa so a karo. Dan na ji matan sukan fito cikin shafukan hmm. sada zumunta sukan ce ku taimaka in ba ku bayar mazajen aure su za a yi da su. Haka za ki ga mace iya mace wata ma ba bazawara ce ma mm. za ki ga ta fito tiktok mm. tiktok aka fi amfani da mm. yanzu za ta fito tiktok tana cewa wance wani zubin har suna ake kira a ce wance kina ji kin hana mijinki aure na in baki bar shi ya aure ni ba ya za a yi da ƴaƴanki mata da zaki haifa a kira ƴaƴan eh mana a ce da wance da wance da suke jami'a wa sai aure su to inda inda aka zo magana kamar dole sai an yi shi kada ko ba da ko ki yadda ko ki yadda ana cewa mijinki lalle lalle fato fa ya fito ya aura inda kallon kan kenan ya shigo ta fito ta yi bidiyo tana kiran sunan miji tana kiran sunan mata wato yanzu ya wuce ma ita budurwa ta dauki waya kenan ta kira mata ta zage ta har duniya ce ta duniya ce ta ji duniya ce ta ji duniya ce ta ji matan ma sun koma su ma wani sai ta sha ta koshi sai ta samu ta yi shaye-shayen ta ma ta zo social media din na yanar gizo nan ta baza abin da take da daga dama za ta baza shi akwai matsala akwai matsaloli <laughs> akwai matsaloli a gani ya ko wannan matsalan auren da yake kawo daga yan uwa ne wani lokaci ma iyaye da kuma yan anguwa za su matsa wa mace ce lalle lalle fa sun nuna mata auren nan rayuwanta an sa mata ido yawwa an sa mata ido wani abu da ta ta sai auren bane ba wata da auren bane ba ra'ayin kanta bane ba yawa maganan mutane ne ke damun har ta shiga cikin damuwa musamman yawa musamman an ga tayi karatu za a ce to boy eh. idan ma baka yi karatu ba an fi so ka zauna a gida kenan baka komai to ni akwai wanda na gani wanda mm. ya rantsa ya maya ce duk yarinyar da kaga ta je jami'a wallahi ba budurwa bace oh. yawa suna faɗan ko duk waɗannan gaba eh. ɗaya lalata mata duk eh, wani da take da shi na samu kuɗi na gari ta kanta mm. dole ta tallata kanta ta cire kunyan ta ajiye ke kuma a gidan ku ana ga miki a ai bakin aljani ne ya aure ki a ko wance ta sa miki hannu eh. har ya kai ana kai ki malamai ana neman wani za a ce bakin halin halinki ne ma ya hana ki baki yadda ba sai ki fara karantawa kanki aiwa duk wannan maganganu da ake faɗi gaskiya ne sai ya zo ya saka ki a cikin wani irin mm. damuwa da matsi da sauransu da ake gani to ke kuma sai hanyoyi na sadarwa tallata kanki kawai ko ma wa yake aura wai mu ba mu da wani mafita ne mu mata akan maganan auratayya ne <laughs> to wannan magana babba ce babba ce magana babba ce mm. akwai mafita wanda addinin ya sanar da cewa shi auren nan sunna ne hmm. amma zaman shi farilla ne in ka shiga ciki eh, farilla ne amma kafin ka yi shi sunna ne kuma za ki yi a kan sunna ki ji tsoron Allah ki bi manzo za ki samu mafita kuma za ki mutu ki samu abin da ke nema dacewa hmm. in kika ji tsoron Allah kika kama kanki hmm. kika yi abin da Allah ya ce in ba za ki iya tsare kanki ba ki dinga azumi haka aka umarce mu ko mace ko namiji hmm. in ki gaba za ki iya tsare kanki ba ki ringa azumi kuma ki kiyaye wa duk wani abu da zai kare yawwa hmm. kallace kallacen banza bin kawayen banza hmm. da jin waƙoƙin banza da wofi 'yan matan nan ku ne abin ya fi shafa don ku ne yanzu kuke ganiyar ku kuma kuke market in ji bakin na ku wato kuna kasuwa ta yaya za mu samu mafita ne akan al'amarin da ya shafi baza kai a wa'annan kafofin sada zumunta don neman miji to um, malamai da iyaye su sa baki a cikin wannan lamari kamata yayi idan ana wa'azi kar a dinga ba wai na ce kar a yi wa'azi akan falalan aure ba da sauransu eh. yawa yana da kyau ai akwai mata a zamanin da da ba su yi aure ba kuma sun bada nasu gudumawan a musulunci kuma rayu kuma har an faɗe sun rayu kuma kuma in suna tafiya ma ana ganin su da martaba da mutunci da girmamawa to akwai mata da yawa a zamanin da da basu yi aure ba hmm. amma sai amfani da ilimin su da dukiyan su hmm. suka kawo gudumawa a cikin al'umma to ganne malamai ya kamata su ringa um, taba wannan gefen hmm. dan um, mata da suke ganin uh, idan ba su yi aure ba rayuwansu ya lalace ko wani abu um, su gyara ni a nawa bangaren kuma mm. ya kamata a ce iyaye musamman iyaye mata tarbiyya ma dai an yi sake sosai a tarbiyya a daidai wannan gaba iyaye mata ya kamata a ce ana kokari tabbas amma kuma su ƙara kokari saboda rashin tarbiya ne da rashin kunya zai janyo har a ce mace an santa da kunya in ma auren ne aka zo neman auren ka fa haɗa ido ma da iyayenka ma ai kun dinga tsere ma kenan ba za ka iya saboda har ka kai a zo a nemi auren ka kin gane mm. to ballantana a ce wai baka auren bane fa amma kana fita mm. kana neman kai kana janyo mutane su zo su ga eh gashi fa ka isa fa kama kana neman kai ne mm. a ce ai wance a ta kai fa aure ta bakin na kuma kukan ce wai an zubar da aji kowane aji ne an zubar da aji <laughs> ne ai da daraja na ya mace kin zubar da shi sai zubar da ajin ka zarafi to amma kuma na sani cewa mariyaye ma kamar yadda kuka faɗa tun baya cewa suna da su ma rawan da suke taka na ingiza ƴaƴa matan su aikata taka ta nuna musu cewa ke ki sauri ki bar gidan nan ki sauri ki bar gidan nan tsawo mu ɗaya da ke sosai muna haɗa muna haɗa makaranta da su sun yi aure eh, dawo kina sai dai ki bikin wanda ki dawo ki je ta ki ce ta haihu ki je ki dawo ko mijinta ba za ki auro ba za ki ji wasu iyaye suna cewa ga wannan ya wannan ya kan baki ba su eh saboda suna manta da cewa idan mace ta riga ta girma ta san mm. kanta mm. ta san abin da ya dace a daidai lokacin ba kowanne namiji ne ya kamata da ya zo ya ce mata zo mm. ta ce eh wannan ba wani lokaci zai iya yiwa duk wanda suka zo din ba su dace da ita ba wasu matan sun sa buri sosai ya musu yawa wajen aure eh. za ki ga mace ta ce ni lallai sai mai aiki kaza sai mai kuɗi kaza a'a wanda zai aure ni ya siya mun mota ya siya mun kaza to za ku ga shi yasa wasu matan ba su sa ba wai fa ba mijin bane mm. da yawa suna zuwa akwai an manta da maganan addini a'a zai iya rike ni zai iya kula da ni an sa hankali akan abin duniya to shine yasa wasu matan ba sa samun mijin aure matsalan kenan mm. cewa irin wannan abubuwan da ake shi yake kara wa mata cewa fa ai an kai wannan lokacin eh an kai wannan lokacin wani sauran kawai dai dama kawai duk mm. abin da ya zo dole mu da hanyar da za ki kuma eh, ki samu to da kawai to amma ni magana da zan yi anan cewa mata ku gane cewa shi abu mai kyau in dai mai kyan ne wallahi ba sai an yi talla ba ba sai an talla shi ba kuma a sutura sa yake tabbas shi abu mai kyau kam da kanshi sannan ba shi mun manta cewa mata kawai abin da zan gaya musu kenan kuma ku ba abin saidawa bane mace ba abin saidawa bace ba mace ba abin kasuwa bace halitta ce mai daraja saboda haka ko da aure ko babu aure ya kamata mace ta sani cewa tana da daraja kuma Allah ya san da zamanta kuma abin da da duk ya rubuta mata na kaddaranta inda a magana aure a ciki zai faru. To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji miliyoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin Hadiza Kyari da wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama. sallama da ku ku huta lafiya.